boko nawa ne jini 20 da na za mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم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 mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren takwas ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da uku takwas ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasta madina yau shekara dubu kenan da ɗari uku da talatin da daidai da ashirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha a karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi dawil kitabi wa sunna na sheikh abdussalam bin abdullahi suleiman تقديمنا الشيخ bin الرباني al بن Idan ba إذا ta ba. mana cikin gabar da malam ya mana rubutu a kai wacce ta shafi watan matakai da ake so a bi a aikace dangane da abin da ya shafi tarbiyya 'ya'ya mun karanta ko mun fara karatu a gaba ta shida a makon ko karatun da ya gabata sai lokaci ya kure ma kan al'azamu fi udunil maulud yin kiran sallah a kunne na yaron da aka haifa wa mutum a inda malam ya nuna mana cewa yana da cikin sunnoni waɗanda ya kamata musulmi ya aiki da su yin kiran sallah a kunnen yaro da aka haifa saboda hadisin abu rafi da ya samo daga mahaifin shi rafi mahaifin shi ya ce na ga manzon allah yana kiran sallah a kunnen alhassan dan sayid na ali lokacin da fatima ta haife shi kiran sallah irin na sallah kira da ake irin Sallah, wanda abu dawuda ne ya ruwaito hadisin wanda makon da ya gabata idan ba manta ba mun fara karatu na takrijin wannan watan maganganu wanda shi malam mai littafi ya kawo kan watan matsalar wannan kiran sallah ne saboda akwai malaman da suna ganin watan ikama ce bata inganta ba na ayi ta a kunnan hagu na yaro to amma tsakani da allah mun fara ji daga taliki da shari'in da aka yi ma littafin watan shamsuddin ibn qayyim al-jawziya ahmad suleiman wanda watan wanda ya tsayo akan dubawa shine a sheikh mustapha al ya fito da bayanin wannan hadisin farko da malam ya fara kawowa fa bai tabbata jama'ar musulmi kun gane wannan hadisin bai tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa muka ce wanda yake da littafin shi tufatul mawdud bi ahkamil mawlud na ibn qayyim al-jawziya din yazo da shi wannan hadisin da mala ya fara kawowa shine dai hadisin da ibn qayyim ya fara kawowa da cikakken isnadi a ƙarshe ce tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce amma takhriji na farko malam ya tabbatar mana wannan hadisi ne munka an gane ko to sannan ya kawo hadisi na biyu wanda wata haka samo shi daga alhassan dan sai na ali daga annabi ya ce wai annabi ya ce wanda aka haifa mai yaro ya yi kiran sallah a kunnen yaro na dama ya yi ikama a kunna abu na yaro za a ɗauke mai yaron cutarwa kuma su biya wata shekaniyar aljaraci a inda wannan hadisin shi ma muka karanta sa cewa hadisi ne mawuzoɗi domin abu ya ala ya fitar da shi lamba hadisi na 6780 haka ya bunu sunni fi amal yomi wal laila ya fitar da shi lamba hadisi na 623 ibn abdi a cikin alkamil ɗinsa a mujalladi na bakwai shafi na 190 da watan takwas imamul bayaki a kitabu shaf ɗinsa lamba hadisi na 8619 kuma sheikh muhammad nasiruddin albani malam mai takridin taliki ya ce wa'azzahul a sheikh albani a asakir wa ibn bushran الأمالي وأبي طاهر القرشي كلهم من طريق يحيى بن العلاء عن مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن حسين بن علي فذكره وهذا الإسناد مسلم مالن يتي وانا حديثي دي موضوعي الألباني da ya zo takrijinsa ya jingina hadisin cewa shi ma ibn asakir ya fitar da shi da ibn bushra a cikin al'amalinsa hakanan abu tahir al-qurash dukkansu ta hanyar wani malami mai suna yahya ɗan al'ala shi ko yake daga marwan dan salim shi ko yake daga talhat dan ubaydullah al-ukaini shi kuma yace daga husayn dan sayyidina ali ya kawo yadda ka ji cewa annabi ya ce wanda aka haifa mai ta ya kira sallah a kunnen dama ya ikama a nagu za a ɗauke mai yaron cutarwa kun su biya wannan isnadi mugun isnadi an gane ko yahya bin alama turuku shi kuma wanda ya ruwayar ɗaya daga cikin marwaitan malamai sun yi watsi da shi ba sa karɓar magana ya ba'ul hadith abinda ya sa yana kirkira hadisin ƙarya an gani daga ciki akwai wani. wa marwan bin salim huwal jazari marwan dan salim shi ma watan shi ne aljazari ba jazari mai jazariya an gani shi ma ɗin maturukun shi ma malamai sun yi watsi da shi ba sa karɓar hadisin wazzafin aina shi ma mai kiran hadisan ƙarya ne kaji ba suke cikin isnadin an gane wa talhatu bin ubaidullahi al ukaili majhul shi kuma talhatu dan ubaidullahi al ukaili shi kuma majhuli ne ba a san shi ba da ma kun gane yanzu kawai in zo in ce maka dan tsitsita ya ce to kai ka san waye dan tsitsita to irin haka ba a san kowaye an faɗi sunan shi cewa ya ce annabi ya ce ko kuma ya ce wani ya gaya mai annabi ya ce to kai ba san kai kowa ne ko dai jahala ta ainihin shi karan kansa ko kuma jahala ta halu kun gane dama shi majihuli ɗayan biyu ne ko dai ya zama in an faɗi sunan sunan ma ba a san kowaye ba kawai akwai kuma wanda an san kowaye amma in aka ce ya halin shi yake to ba za ka iya cewa komai ba kun sa akwai irin wannan yanzu ɗan tsinkita ba san kowaye a duniya akwai shi ba shi ba ka sani ko ba haka ba to amma yanzu da za a ce malam abubakar gumi ka san shi to amma mai ka sani game da halin shi ba ka sani ba don kana sanin halin mutum ne game yadda umar ya ce idan tafiya ta haɗa ku wanda za a iya fahimtar nagartar mutum ko kuma makotaka ta haɗa ku ko kuma wulɗa ta kudi su ne za ka iya cewa ka san mutum jama'a kun gani amma na rantse da Allah ya yaudara kanka za ka yi yanzu wai wani ya tambaye ka game da halina na je neman aure ka ce ai mutumin kirki ne me ka sani game da ni. in mutumin banza ne ni yanzu a zaman nan da zan yi na karatu sai ya fito da ji mutumin banza ne kai ma in na ba da shaida ka je neman aure kai mutumin kirki wala yanzu da ni mashirmanci ne yanzu zaman nan da kake na sauraron karatu sai ka nuna kai mutumin banza ne a nan a wurin karatu ne da aka yanzu an tambaye ni game da kake ce muna haɗuwa wurin karatu amma ya kake ba sani kai ma ko haka ina zuwa ina muku karatu amma ya nake sai ka ce wallahi ba sani me yasa sai ka ce to ai ba mu kwace shi ba kuma hulɗa kuɗi ba ta haɗa mu aka rabu lafiya sannan ba mu yi tafiyar da zan iya sanin nagartarsa ba jama'a kun gani amma kawai haɗuwa a masallaci ko wurin karatu ko wurin wa'azi ko karka je ka ba da shida ka ce oh, ai ahlus sunna ne dari bisa dari ina alama barawan akuya ne a unguwa an sha kama shi kun gani da aka zo zai yiwu wa'azi zai zo ya bayyana halin shi ne ba zai yi ba da aka mutane sai sun kiyaye ba da shaida wa ma shahidna illa bima alimna haka qur'ani ya ce wa ma kunna lil ghaibi hafizin in ka ga mun ba da shaida to mun wa abin da za mu ba da shaida sani ne na hakika domin duk abin da ya koyi muka sani game da shi ba abu jama'a kun gane Allah ka shirya ta to wannan mutum majaruri bayan kuma wanda suka ruwaita a wurin shi su kuma maturukai ne wadda aini su ne malamai sun yi watsi da su dama ba a karfan magana su sannan kuma dan suna kirkira hadisai na karya jama'a kun gane ku watan za ku yi mamaki da yawa hadisai da za ka ji suna faɗin falalar surori na alfahani da yawa ban ce duka wala din na karya ne hadisan kun gane a ce wanda ya karanta sura kaza ko wanda ya sauke alkur'ani su kaza galibin hadisan ban ce muku duka ba amma mafi yawan su na karya ne kun gane a ga mutane suna ta yin su a ce wanda ya karanta ya katil waƙi a duk dare wai ba shi ba talauci a gani yanzu wani yana nan aiki kenan kullum kun gani to suna nan irin waɗannan hadisan wallahi malamai ne fa a idanka amma suke kirkiran hadisan ƙarya wani lokaci da nufi kyakkyawa suke yi shi ne sun ga an daina karanta alkur'ani sai su kirkira hadisi kawai su ce annabi ya ce don su jawo hankalin musulmi su koma yawan karanta qur'ani kun gani shi hadisi kwara ɗaya da ya inganta ya isa ba sai ka kirkiri ɗari ba wajen dai a kan kwara ɗayan nan ya isa wanda ya karanta harafi ɗaya a qur'ani yana da lada goma harafi biyu lada ishirin guda uku a lada talatin ya kowa mutum yake nema jama'a kun gani. shi ne kaga su kuma yan wuce gona da iri yan ɗari ko su kuma su kuma sai suka zo da nasu ta su mata wuce hankali salati a ce da kayi to ya ma wuce so Alkur'ani alƙur'ani so dubu shida wata ruwa a ce so dubu ɗari shida ko kaza shi ne dai kawai ga nan allah kyautu to wannan watan majahuli wal nan lam yusam ko lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi al-hasan al-husaini kai bai ji wannan hadisin daga wurin annabi ba fa huwa mursal da haka wannan hadisi mursali hadisi mursali yana cikin jeran jira gira sai da ifai wa qala al-albani albani yace az ibn al-qayyim fi tufat al-mawdud lil-bayhaqi thumma qala isnaduhu da'if ibn al-qayyim a tuhubarsa wannan littafin ke da ya kawo hadisin sai ya jingina ma imamul bayan ga ya can a sama sun makala bayan ya gama kawo shi shi da kanshi sai ya ce isnaduhu isnadin hadisin mai rauni kultu albani ya ce alqa'ilu albani fi sahu, a cikin wannan ma akwai sakaci la ya kafa wanda in ka kalla baya koyuwa sakacin kun gane ku yaushe idan ka karanta littafin cewa rawahul bayaqi fi shabi min hadith al-hasan bin ali an annabi sallallahu alaihi wasallam kala man azana man wulida lahu mawludu fa azana fi udhnihi nawa qama fi udhnihi sura. rufi aqam anhu ummu subyan ba inda ba inda yace zaifi kun gane ku Allah ka shigar da ku da haka unzur silsilata da'ifa ka je ka karanta littafin silsila da'ifa lamba hadisi na 321 mujalladin farko ke wasalisu hadisi na uku akan wannan matsala na kiran sallah a kunnen yaro ما رواه أيضا من حديث أبي سعيد عن ابن Annan أن Sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن bin Ali yau maulida. annabi ya yi kiran sallah a kunnen alhassan dan sayid na ali ran da aka haifi yaron wa a kama fi udurin yusra kuma ya ikama a kunnen shi na hagu kala ya ce wa fi isnadi ma dhafu a isnadin wancan da wannan akwai rauni kun gane ko kuma ka ce dan rauni to ga yana mala ya suke lamba ya ce wannan hadisin mawdu'un hadisin karya ne duk da shi ya ce dan raunin kaɗan ne amma hadisin ya wuce hadisi ne na karya كنغاني كو اخرجه البيهقي في الشعب امام البيهقي يتتد شي لمبا حديثنا 2820 من طريق محمد بن يونس عن الحسن بن عمر بن يوسف السديسي عن القاسم بن مطيب عن منصور بن صفية عن أبي معبد عن ابن عباس قال البيهقي حكيبه امام البيهقي بان يغب قرو اسناده سيتشي fi hadain al-isnadain da'fu a wa isnadan waɗannan hadisai guda biyu akwai ɗan rauni qultu ni mai taliki da takhriji na littafin sai na ce tasahulul bayhaqi rahimahullahu fi hukmihi ala Hadis al-hadith wallazi qablahu yace sakacin imamul bayhaqi a wurin hukuncin da ya ma wannan hadisin da wanda ya wuce kafin shi fa innal qasim bin mutayyib da'if domin watan qasimu dan mutayyib mutum ne mai rauni to kaga idan ka ce yana da dan rauni hadisin kenan kamar ba mai rauni ne kai tsaye ya shi ba sai ya ce wa kalibin hibban ya tark shi marwaicin ya cancanci aiwatsi da shi mataruki ne onzur almiza kaje karanta littafin ibnu hajar watan kitabun mizan din mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tamanin daidai walhassan bin amur kazzabu alhassan da ke cikin isnadin ɗan amur mugun makaryaci ne kala hul bukhari wa gairu haka bukhari ya faɗa a kan shi da waninsa jama'a kun gane ko wa kala hakimu abu ahmad matruk alhadith wa qala imamu hakim ya ce abu ahmad matruk hadis. watan ana watsi da shi in ya kawo hadisi. ba a karba wa muhammad bin yusuf huwal kudaimi muttahim ko muttaham malamai na tuhumarsa an gane da bi wadil hadith da yin ƙarya kirkira na hadisi. wa kadbihi kuma ana ke wa kadzabahu abu dawuda kuma abu dawuda wa gairuhu da waninsa watan sun ce mutum ne mugun makareci ka duba al-mizan mujalladi na hudu shafi na saba'in da hudu wal hadisu hassanahu al-albani min dariki abi rashidin bi shahid ibn abbas hadha i'timadan ala qawl al-bayhaqi asali albani nasiruddin albani ya hassana wannan hadisin ta hanyar wata ruwayar abu rafi' watan saboda mushahadar da aka samu ta hanyar abdullahi dan abbas wannan ruwa ya kina da eh, itimadan ala qaulil bayhaqi amma a lokacin albani ya dogara ne da hukuncin da bayhaqi yi. an gane ko kama naqala ibn ya kama yanda ibn ya nakalto yace isnaduhu eh, isnaduhu da'ifun thumma lamma kitabu ash-sha'bi wa tala ash-shaykh ala isnadihi sannan lokacin da aka buga kitabu shaf na imamul bayhaqi albani ya ƙara dudduba isnadin wannan hadisin raja an tasiri hilau sai ya dawo kyautata hadisin da ya ce da hasan ya dawo daga baya ce a hadisin ba hasan ba ne faƙala fi da'ifa a silsilarsa da'ifa sai ya ce wannan hadisi da'ifi ne ka duba mujalladin farko shafi na 494 wa qulul al'an wa qattu bi ashar ni kuma mai takhriji da taliki na ce wannan littafi na imamul al-bayhaqi a yanzu fa an buga shi innahu la yasihu shahida? la yuslihu shahida? da ka hadisin ba zai yi ya zama mai shaida akan waninsa ba domin shi ma rauni shi ya wuce kima kamar yadda wanda zai ma shaida shi ma raunin nasa ya wuce kima li'anna fihi kazzab domin a isnadin akwai mai mugun shara da ƙarya wa maturukan akwai kuma wanda malamai tiri sun yi watsi da shi ba su karɓa hadisin sa fa ajabtu min sai ne mamakin bayaki da ya zo ya ce a cikin wannan isnari dan rauni ne kaɗan da za a iya karɓarsa in ya haɗu da wani ya masa shaida ya zama watan hasanun ligairi kun san hadisi watan yana zuwa wa mutane ne ta ɗayan hanya biyu ko ne ta hanya mutawatira ko ta hanya aha. to ita hanya mutawatira da hadisin da kaji an ce mutawatiri ne to kai ne ba a bincike ya inganta sai dai ba mutawatirin bane to amma inda ake samun matsala shine a hadisi aha. shi hadisi da ya kaskashi uku akwai garibi wanda ya zo ya samu mutane ta hanya ɗaya akwai azizi wanda ya samu mutane ta hanya ɗaya akwai mashhuri wanda ya samu mutane ta hanyar da ba ta kai a ce mutawatir ba jama'ar da suka ruwa ba su isa a ce birjit ba an gane mutum uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai kaga wannan ba za a ce birjit ba to a wannan bangaren ake samun za'ifi to ku ji wani lokaci za'ifanci kan zama mai ɗan sauƙi. shi hadisi ta bangaren inganci da rashinsa kawai daga sahihi sai hasan sai za'ifi duk wani nau'i da kaji na rashin inganci to yana cikin za'ifi kun gane ko to wannan sahihin malamai sai suka ga mataki-mataki ne karfin ingancin wani ya fi wani don haka watan suka ƙasama abin zuwa kamar haka akwai sahihi zafi akwai sahihi ligairi akwai alhassanu ligati akwai alhassanu ligairi wanne ne sahihi ligatihi shi ne wanda ya cika ƙa'ida guda biyar kun gane ko wanda isnadin shi ya haɗu ittisalin babu shiguri a cikinsa babu wata illa da za ta iya sukarsa adali ne ya daga wurin irin shi an gane ko shi ne ruwi adlun zabitin kuma ya zama yana da ƙarfin hadda ɗari bisa ɗari ba casa'in da tara a ɗari ba ma kun gane farko ya zama watan ittisalu sana ba samu ɗinki ba ko izalanci ko wani abu da ke samun isnadi ya zama akwai matsala yanda ka zuwa da ya ce na zuwa da ya gaya min na zuwa da ya gaya min haka babu wata matsala jin ya yi da gaske kuma ba wanda ake zargi a cikin saboda duka adalai ne kuma duka suna da karfin hadda ɗari bisa ɗari ba wanda ake jin hadda shi takan ɗan samu tangarɗa kun gane ko wanda ya cika ƙa'idar nan guda biyar to in a isnadi duka irinsu ne wannan sai a ce isnadi ne sahihi ne zati hadisin ma sai a ce mai hadisi ne sahihi li zati to wani hadisi ne kuma sahihi li gairihi shine alhasanu li zatihi to wanne ne alhasanu li zatihi shine hadisin da karfin waɗanda suke haddar wannan hadisin da ake ce ma hasanu kun gane li zatihi karfin haddasu ba ta karasa karfin hadda waɗanda suke ruwaya sahihiya ba to amma ana ce mai sahihi li gairihi shi alhasadu li zatihi bi sharti idza ta'addada turqu idan aka samu hanyoyi da suka zo da hadisi amma da hanyoyin hanya ce hasana li zatiha kun gane to sai ya zama amma hanyoyin suna da yawa wannan hanyar ga ta to wannan hadisi ga wata hanyar to wannan hadisi ga wata tayi ruwa wannan hadisi hanyoyi da yawa ko an ruwaci hadisi ɗaya da su to tun da duka hanyoyin hasanun ne da zati to wannan sai ya tashi daga hadisi hasan sai ya koma sahihun ligairi kun gane to dama ka gane me hasanun li shi ne masu ruwa ya karfin haddasa bata kai wanda suke na sahihi li ba to wani hadisi ne kuma hasanun ligairi ne hadisin da yake za'ifi za'ifancin bai yi tsanani ba kun gane ko sai kuma ya zo ta hanya da yawa irin hanyoyin da duka da ibancin nasu ba su tsanani ba to wannan sai tashi daga hadisi zai sai kuma hadisi hasanun ligairi kun gane ko to da albani ya bi bayaki yana ganin kamar ɗan raunin da bayaki ya ce hadisin yake da to idan ka haɗa ɗayan shi ma yana ga kamar ɗan raunin kaɗan ne tun da guda biyu ne to za su iya taimakon juna sai su tashi koma hasanun ligayi kun gane misali bari ku ji da mutum zai karye a cinya guda ɗaya ta kafar dama sai wani ya karye a cinya ta kafa hagu kaga wanda ya karye a cinya inda ya cinya ɗaya ne aka yi mai ɗauri an ɗan kwana biyu idan da za a ce miƙe tsaye tsaya zai iya miƙewa ya tsaya amma da kafa ɗaya ko ba ka bane to shi ya karya a kafar dama wanda ya karya a kafa za su iya miƙewa su dafa juna su tsaya saboda wannan kafar shi ta can lafiyar ta wannan kafar shi ta nan lafiyar ta to a irin wannan raunin da bai zama na gaba ɗaya ba shi ne kake iya tallafar ɗan uwanka ku tashi amma da zai zama duka kai da shi duka kun karye ne a ku guda biyu akwai yanda za a yi ku iya miƙewa ku tallafi juna ku tsaya saboda raunin ya yi yawa cinyoyin duka biyu na kowannen ku suka kanyi ba zai ku iya tsayawa ku rike juna ku tsaya amma in cinya ɗaya ce kana iya miƙewa ka dafa wani ka tsaya kun ku gane to raunin hadisin da albani ya ɗauka rauni ne mai ɗan sauƙi to amma daga baya sai gane a to ai raunin mai tsanani ne ba zai ya iya haɗuwa da mai rauni mai tsanani irin shi ba har su iya tashi daga za'ifanci su koma hasabin da gai Allah ya kyauta to shi da ya ce ah, ga yanan ya ce watan li'anna fihi kazzaban wa matrukan فعجبت من sun ثم kai القيم كيف اقتصر على تضعيفه sannan watan ina mamaki na baihaki sannan ina mamakin ibn qayyim yadda ya takaitu kawai akan cewa da ifi ne jiki. kuma ya nuna za'ifanci kamar mai tsaroni hatta kittu an ajzima bisa salahiyatihi lil istihad istishhad hasi da na kusa in yanke wannan hadisin hadisi ne mai kyau saboda wani ya mai mushahada kun gane ko wani ya dan taimaka mai fara'aitu min alwajib sai na ga yana daga wajibin da ke kaina a tambihu ala zalika an faɗakar da yan uwa musulmi cewa raunin ba mai sauki bane mai tsanani ne wata karrastu fi ma ya'ti sai ne takrijin shi a cikin abin da zai zo gaba na lamba hadisi 6121 Allah ka shirya da to ma ya ce, a ah, qala wa fi isnadi ma ba ko to yanzu shi al qayyim sai kuma wannan malami shi a sheikh wannan a sheikh suleiman wannan wani ne a sheikh ah, min wa yake da suna Ashe mai wannan littafi abdullahi da abdulsalam bin abdullahi suleiman sai ya ɗauko bayanan ibn al-qayyim sai ya sa kai tsaye a cikin nashi littafi to shi ne za mu karanta ana a shi sai fara da bayanin cewa ya fara da bayani cewa talibin al-qayyim ko rahimahullahu ibn al-qayyim ya ce wa sirrul wallahu a'lam sirrin da ke cikin yin kiran sallah a kunnan yaro to amma fa Allah shi ya fi sanin me yasa ibn qayyim ya ce amma a fahimta shiga sirrin da ke cikin yin haka an yakuna awwalu ma yaqra'u al insan kalimatihi al-mutadammina li kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi farkon abin da zai fara kwankwasa jin dan adam ya zama su ne kalmomin Allah waɗanda ke kunshe da girman Allah da bunƙasa da ɗaukakar Allah Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan kalmomi sun kunshi girma da bunƙasa da isa ta Allah jama'a kun gane ko sai ya ce to wannan kalma sai ya zama ita ce ta fara ƙwanƙwasar jin yaran da aka haifa wa shahadatu lati awwal ma yadkhulu biha fil islam kuma da kalmar shahadar nan wadda ita ce farkon abin da mutum ake fara shiga musulunci da ita ko sai ya zama ita ce ta kwankwashi farkon abin da kunnan mutum ya fara ji Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah to ka gani ko sai kalmar shahada sai ya ce fakana zalika ka talqin lahu shi'arar islam inda da kulihi ilar duniya don haka sai wannan kiran sallah ya zama kamar lakana ma yaro ake yi taken musulunci lokacin shigowar shi duniya ta karin farko sai ya zama taken musulunci ya fara ji ba taken kasa ba ba a shar ba zagi ba ba ba tsaro ba iskanci ba a'a kalmar da da ita ake shiga musulunci ita ce kunnan shi ya fara ci kama yi laƙanu kalimatu tauhid inda kuruji mina kama yadda ake laƙana wa mutum kalmar tauhidi lokacin da zai fita duniya lokacin da zai bar rayuwar duniya kuma lahira kun gane ake so ya cika da shi la ilaha illallah kun gane ko to shi shine ibnu qayyim yake cewa to haka ma in ya shigo duniya so ake yi ya fara jin la ilaha illallah tanda zai fara buɗe baki ya magana ya fara buɗe baki da la ilaha illallah sanda zai faɗi ya mutu ya cika da la illallah kun gane ko wa ghayr mustankarin wasuli asir tabin ila kalbi ba abu ne wanda za a yi inkari ko musunsa ba na kaiwa tasirin kiran sallah zuwa ga zuciyar yaro wa tasiri bihi da kuma tuwon yaro da kiran sallar. wa illam yashkuru ko da yake yaro a lokacin da yake ji bai jin komai amma abin zai yi tasiri a jikin yaro ma ma fi zalika min cikin ukhra tare da akwai wata fa'ida ma bar da wadda kai wahiya harubu shaytan min kalimatin azan shine shaytan na rugawa a guje ya gudu idan yaji ana karanta kalmomin kiransa kiran sallah ai annabi ya faɗa ko kun ga yaro sanda zai shigo duniya annabi ya ce babu dan da zai shigo duniya sai shi ɗan ya zungure shi shine sai ka ji ya fasa iyo inya inya to ana yin kiran sallah to shi kuma sai ya gude ba wurin kun gane ko ga shi ma wannan wani sirri amma da fa asalin abin ya inganta wa huwa wa huwa wanda shi shedan kana yarsuduhu dama yana dafan yaro shi na yulad sanda za a haihuwa yaro dama san da uwa ke kuda shi dan sai zo ya tsugunna a wuri yaro na sullubuwa ya fito kawai sai ya samu aba sai ya cika mai ba kuma mai gani annabi ya faɗa kawai sai ka ji yaro ya fasa iyo nya nya nya nya sai ka ji yana biyu kun gari to haka sanda za ka bar duniya shi dan sai ya zo ya tsaya a wurin sai ya tabbata ba ka cika da kalmar shahada jama'a kun gari duk yadda za ka yi ya danna harshen kai ma alaban ka su ka ga mutum yana ta kokarin buɗe baki amma ya danna hakoran titi jiwa haka yana so ya kama shahada amma a bai ke shedan ne kun shi sa Allah ce hula innahu lakum adu fattakhizuhu aduwa makiyin ku ne saboda numfashin karshe da za ka yi kamar duniya wala bai rabuwa da kai sai ya tabbata ka cika ba imani ce na aka yi amma ku diba ku ga wanda mutane suke da cikakken aminci game da shi duk wani kaidi na shekar wallahi tallahi za ga mutane sun amince masa duk wani makirci da shekar zai kulla za ga mutane in Allah ya so akwai littafi ta hazibul insan na dan hodiyo an makayi da Ka yi kokari ka nemi littafin nan da izinin Allah ba nesa ba kusa za mu zo mu karanta littafin nan billahi allazi la ilaha illa huwa za ka yi mamaki in ka ji karatun da ke littafin tabibul insa. Allah ka shirya da ba sai dai yana wuyar samu yana wuyar samu ni kai na taɓa karanta shi amma da dadewa nake neman sa wallahi tallahi dan karamin littafi ne amma wani abin in kana karanta sai ka kana hawaye kawai saboda ka san kai har ubanka bai tsira ba ka ma bata tsira ba kai da kanka in kana karanta sai ka ga ta wuri ka za kama su shaitan ba wala kai shi abu kana nan sai ga wani wuri da kai ma da kanin sai ka ka kai kuma ga inda ka samu shiga kuma sai ka ga shigar da kai in ba ubangiji ba ka baka iya fita ka riga ka burma gaba daya sauran da zai mutu ana gama wannan amfani shi jama'a kun gane da haka dan kan yi dakon mutum lokacin aihuwarsa fayu karinu limishnati lati qaddara Allah wa sha'a sai sai makale wa mutum shine fayu karinu hudu ya sa anaku bai karo da wannan ba ko iko Allah to amma ci gaba ne amma ya na bayan duk da na karanta kun gashi a ko to a nan ci gaba ne shi wannan malamin bai kawo sauran ba da aka ce ga ya zuwa gwamanci yaro ya makale ma yaro saboda wata jarabawa da dama Allah ya kaddara ma zai ma yara da kuma abin da Allah ya so a kan yara sai ya bar shaitani ya makale masa a lokacin da aka haife shi fa yasma'u shaytanuhu ma yutafa fa ma fa yasma'a shaitanuhu ma yuzibu sai shaitanin shi fa yusmi'ahu shaitanuhu ma yuzibu shaitanin shi sai rinka kokarin yayin kokarin watan a'a to me kiran sallan kenan fa yasma'u shaitanuhu a lokacin shaitanin da zai zo ya dakon yaro a haife shi to ana sallan aka kama kiran sallan fa yasma'u shaitanuhu shi shaitanin yaron da zai cutar da yaran sai ya ciyo mayo da ifu abinda zai raunatar da shi ya sa mai raunin iya abinda zai yi don cutar da yaron wayo gizuhu kuma ya ji abinda zai ɓata mai rai ya tayar mai da hankali a wani aukatin ta'alluki hibi tun tashin farkon da zai fara alaka da yaron ya ji abin ba daɗi tsakanin shi da yaron shi shi ɗanin ba kun ji duk wannan sirrin kiran sallar ne a kunnen yaro kun gane lokacin da ake yin kiran sallah a kunnen yaro da haihuwarsa shedanin da zai ke cutar da yaro Allah zai haɗa wannan shedanin da wannan yaron kun ga ai manzon Allah ya faɗa ya ce babu wani sai da ya zama Allah ya haɗa shi da nashi shedanin Aisha ta ce haka ya ce hannu sai dai ni na roƙi Allah ya musuluntar da nawa billahi da jilala ya illa ko kai ka lura akwai abin da kai ka san wallahi shedan ne ya ingiza ka yi hmm. ha kawai fa kana zaune kana ustazinka kan titi sai ga mace ta taho sai ka rinka dabara ka kalli mutane wai da zarar ka ga hankalin su bai dan ka sai yi kana kallon ta sai kuma ka haka kana kallon su kan da su kana kallon ta saboda kai ustazin ko kuma kai tun daga nesa ka riga ka gama kallace ta saboda haka ta matso kawai sai ka duka sai a ci o oh, wallahi wani ba Allah ka kowa na kallon ta amma shi ka gaya dukar da kai shi ya gama da shi kallon tun daga ne kun gani shedanin mutum ne duk ke sa shi wannan abun wallahi to shi ne malam yake cewa da haihuwar yaro in aka yi wannan kiran sallan ko a kunnen na daga sirrin shedanin da zai cutar da yaran a rayuwar shi to tun a lokacin sai shedanin ya rinka jin abin da zai sa mai rauni kan yara sannan ya rinka bata mai ya rinka kausa mai karin farko na alakantuwar shi da yara haɗuwa tun farkon haɗuwar shi da abin da bai ji daɗinsa ba ya ci jama'a kun gani abin da ya sa mai rauni shi ya fara haɗuwa da shi akan yaran. da aka sai ga yaron yana rayuwa shedan baya samun tasiri a kansa domin tun haɗuwarsa karin farko da yaran. ya ji abin da bai ji daɗinsa ba ya ji abin da ya sa mai rauni ya ji abin da ya ƙona mai rai ya tayar mai da hankali ya tayar abin nan nashi kun gane ko wafi ma'ana akar a ƙarƙashin wannan mala ya ce akwai kuma dai wata ma'anar wa huwa an kuna awwalu da ila Allah wa ila dinihi wa ila dinihi islam wa ila ibadatihi sabiqatan ala wata hikimar kuma da ke cikin yin kira sallah shine watan farkon kira zuwa ga Allah zuwa ga addinin Allah zuwa ga bautawa Allah ya zama ya gabata akan kiran da shedan zai ma yaron ya je saba ma Allah yana shigowa duniya tun kan shedan ya fara kiran shi je saba ma Allah to an fara kiran yaron zuwa ga Allah an kira shi zuwa ga yin aikin addinin Allah an kira shi zuwa ga bauta ma Allah kama kanat lahi allati fatara an-nasa alaiha kamar yadda dama tsarin halitta da Allah ya yaron ta riga sabikatan ala taghyir shaytanin ha kun ga duk yaron da za a haifa ya annabi ya faɗa ko zuciyar shi yana shigowa duniya ne wankan kiya Kamfar takarda zuciyar shi take to amma yau da kullum ne yana ɗan yin kaza zuciyar na ɗan lalacewa yana ɗan yin kaza zuciyar na lalacewa shine kullu mauludin yuladu alal islam ko ala alal fitra illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani yanzu da karniya za ta haifi yaro ko yarinya a ɗauke yaron a kai shi kungurmin daji a aji fauzan fauzan a kitabu to shi ya faɗa a kai shi kungurmin daji a aji Allah ya ci gaba kula da shi ya taso yawa yau sai kaga a tunanin shi babu tunanin haɗa Allah kuma ɗan arniya ne saboda fitratullah allati fatarna su alaika. duk inda ka ji yaro ya iya zagi to hadisin nan ya ce daga ko bijiye ana yi wallahi tallahi in yaro ya tashi a garin da ba a zagi ko ba zai taɓa yin zagi ba wallahi da za ka yi sa'a gidan kanka ne daga kai sai 'ya'yanka ba su zuwa makarantar da ake yin zagi na rantse da Allah har duniya ta ne danka ba zai taɓa yin zagi ba amma in zai fito makota ya ji suna yi in zai je makarantar islamiyya ko boko ya ji ana zagi a cikin gidanka in zai ji uwarsa suna zagi ko kuma kai ya ji ka zagi wani to ai shi kenan shi ne illa anna abawu kenan yunassirani aw yumajjisani aw menene yuhawidani yaro da ka gani in ya taso zai taso ne da zuciya a ƙidar tunanin ubangiji tauhidi ne a zuciyar shi kawai in yi wayo ne iyayen shi ke mai da shi kirista ko su mai da shi da ko kuma su mai da shi ba majusi ma kun gani ai akuya akuya take yayi tinkiya ma haka annabi ya ce kamar yadda dai ka ga tinkiya da haihuwar tinkiya ka taba ganin wata tinkiya ta haihu kaga ɗan an tsaga mai kunne tun daga farko a tsarshe ta mai fulani ba ka ganin haka to yaro in ka ji yana zagi billahi lazi ba da zagi aka haife shi ba a nan duniyar ne ya koya bayan yi hankali Allah ya kyauta sai ya ce a alata giri shaitani na hako sai ya ce wa naklihi an haɗa kuma ɗauki yaron akan wannan kaidi na shaitan wani gairi zalika min al-shikam da kuma wasu daga cikin hikimomin da mana ya ce Allah ne ma kaɗai ya sanya wasu Allah ka shirya da wa alaikum salam eh? yawa shi ne aida ma zan faɗi don haka duk waɗannan bayanan da ibn qayyim ne a littafin shi nan tufatul maulud ko to tun da dai hadisin bai inganta ba shi kuma ya gina bayanan ne akan hadisin in ya inganta za a iya cewa an fahimci akwai waɗannan surorin to tun da hadisi bai inganta ba shi ba wani amfani ma duk bayanin da zai an gane ko Allah ya kyauta wa alaikum salam eh? dama ba daidai ba ne bid'a ne yin kiran sallah a kunnen yaro ko in kama a kunnen sana'a saboda hadisan ba su inganta ba har auna gashi da ake yi a ce za a yi sadaka hadisin bai inganta ba duk wannan abubuwan da mutane suke ba daidai ba ne hadisi in bai inganta ba aiki da shi a ce a yi ba za a yi ba kawai tun da dai bai inganta ba sabi'an abu na bakwai da ake so a yi a aikace wanda yake da alaka da tarbiyyar yaro ومن sunanin latiyar ومن السنن التي ينبغي للمسلم yana daga sunnoni da ya kamaci musulmi aiki da su sunnatu tahnim shine sunanci ne ma yaro tahniki abinda ake nufi haniki, gashi za ku da yawa yana daga kurakuran mutane su suna ɗauka haniki shine kawa ɗan sa dabino a baki a tattauna sai to kawa ɗan ɗiga mai yaron a baki wannan ba haniki ba ne ba haka ne haniki ba mala ya ce wata haniku abinda ake nufi da tahnik uwa an tamduga tam shine ka sa dabino a bakinka ka tattauna ya narke gaba ɗayan shi sun matudlikuhu bi hanaki sabi sannan sai ka diddirza shi a dasashin cikin bakin yaro fi dakili famihi dasashin da ke cikin bakin yaro sai ka sa ka diddirza ko ina kun gane ko kun ko gane jama'a idan ka tattauna dabino ya narke to sai ka ɗan ka yanka lakato shi to sai ka tura yatsan naka a cikin bakin yaron da wannan dan dabina mm. sai ke ta gogoga mai duk a dasashin shi ko'ina wannan wannan shine taliki wallahi bincike ya tabbatar da bi yara goma da ba a yi musu taniki ba ko kuma ba a fara sa su wani abu mai zaki a bakinsu da haihuwarsu watan ya fara gabata a cikin cikunansu ko bi yara goma shida zuwa bakwai kan balagar suka mutu amma duk yaron da aka yi mai tahaniki zai wahala in dai ba wata kaddara ta ubangiji ba ga ya mutu kuma zai wahala sai ya girman sa sai dai kuma wata kaddara ta ubangiji amma yaran da ba a musu tahaniki suke saurin mutuwa jama'a kun gani ko ka girma ka fara wayo za a ci moriyar ka sai a ka mutu mewa ba a maka tahaniki ba kun gani wannan mutane sai sun kiyaye يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول أبو موسى أنا رويته من قابل ديك الشيوة ولد لي غلام أن هيفا من يارو نمجي فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة وكيارا دحيب وسنكي شبون النبي نجور النبي ديارا فسماه إبراهيم إنا ميكا والنبي يارا سيا النبي تنارتا ميسونا إبراهيم فحنكه بتمرته annabi ya tattauna dabino a bakin shi ya lakato ya diddir zama yaron a ko'ina cikin bakinsa wada alahu bil baraka sai mai yaron addu'a Allah ya sa mai albarka Wannan yaro ya wurga ya ci ya sa a baki ya cinye da Allah wanda ya gama komai na ma ni ne albarkar da kai ma wannan yaro Allah kai mana irin ta wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da shi lamba hadisi na 5467 haka lamba hadisi na 6198 muslim ma ya fitar da hadisin lamba hadisi na 2145 yana nan a cikin musnad na imam ahmad mujallabi na 32 shafi na 341 lamba hadisi na 19570 daidai min ziyada tubnihi abdullah Mun san musnad na imamu ahmad akwai hadisan da ba na shi bane dan shi abdullahi ne ya kara su to wannan hadisin na daga tsarin da abdullahi ya yi na ruwaya ya kuma sa a littafin baban shi imamu ahmad allah ka shirya da wata wi asma'u binti abi bakrin radiyallahu anha hakanan asma'u yar sayyidina abubakar ta ruwaito mana indama waladat abdullahi ibn zubai ranar da ta haifi abdullahi dan zubair wannan mun karanta yin shi a sifatul mumina kun san lokacin da hajjaji hajjaji ne ya kashe shi sannan e, ya zo ya tsire shi ya tattaka mai abu amma shi a ido iya katakata da gawarsa shi ne da ta zo ta ga yadda aka yi wa sai ta ce ba mai kai ma hajjaji wannan labarin cikinku ai kiya in aka yanka ta fede ta ne yake mata tun da riga an yanka ta mutu fede ta ne yake mu da aka ka riga ka kashe shi don ka zo ka caccaka mai abu ka tsire shi da iska ka ma a ka riga ka kashe shi da abin da za ka mai ka dai riga ka kashe shi jama'a kun gane ko Allah ka shirya da wannan asma'un yar Aisha ce ranar da annabi ya auri Aisha ita ta kai wa annabi Aisha ɗakin annabi kun gani kuma ita ce sirikar da annabi yake girma mata wata muyar matarsa har wata rana annabi ya taɓa dawowa daga wani wuri yana kan dokinsa kawai sai ga ta ɗauko ruwa wannan asma'u sun ka karanta duk macen duniya ba har arna suna da bukatar jin yadda take tarihin ta wallahi tallahi billahi lazi duk wata arniya ba ma musulma ba ta nemi tarihin asma'u ta ji yadda take yadda ake zama da miki wala ce tarihi na kanta asma'u haba asma'u ke ji tarihin asma'u wallahi duk yake ko sai kin gane ƙarya kike baki iya zaman aure ba manzan Allah ya ce mata yana hango ta kan yana kan doki sai ya dan tsaya suka gaisa sai ce to hau bayan irge miki hanya wani sai ta ce ai zan tambiya wani da ta dawo sai ta ce wa mijinta ko ka ga manzan Allah ya ce in hau ya rage min hanya ka san ai idan maciyar matarka ce ai ita ma muharramarka ce kamar yakka take idan mace kannuwar matarka ce to ai kamar kannuwar ka ce muharramarka ce ka ku ga za ka iya ɗaukar mata ƙannuwar ka a mashin ko koko za ka iya ɗaukar yanka a mashin ka kai ta anguwa to uwa mata ka kama uwa ka ce za ka iya ɗaukar ta a mashin ka kai ta anguwa ba wani matsala to da haka manzan Allah sai ya ce ma Asma'u bari rage muke hanya in kai ki gida sai ce zan ɗan biya wa wuri ne da ta dawo gida sai take gaya wa mijin ai manzan Allah ma ya ce in hawaye rage min hanya sai na tuna da kishin ka to kaga yadda ake yi ke mace in ta san mijinta na da mugun kishi to wallahi ta kiyaye mm. bina'i ne akan tambayar da aka yi satin da ya wuce ko wancan satin ko dan uwanki ne tun da wan babanki ya haife shi ko kanin babanki ke ko babanki ya haife shi kin san mijinki mai kishi ne da ya zo ya gan shi zaune akan kujera a tsakar ɗaki ran shi zai ɓaci ko to ki kiyaye su magabata haka suke yi tun da kaga dai ga alkali shirewu yana gaya wa matarsa zaina cewa ni dai ban san makota sirkai su matsa da zuwa gidana da aka ba wanda ke zuwa mai gida kun gane ba wanda ya zo wannan ta ce kishin ka na tuna shi sa nake annabi ya rage min hanya sai ce inna lillahi haba wanci haba asma'u ko zan yi kishin ki akan ko zan nuna ma wani kishi a kanki na nuna wa manzan Allah ni a ce in yi wa annabi kishi ya goya ki Allah ya tsare ya ce to aikin ɓata ma sha'ani ni aidakin hau ya goyo ki ya kawo ki gida aida daraja ce a gari da yau a karatu ba za mu rika karanta حدثني وانا an قال kala annabi ya go asma'u ya kawo cikin wani ba haka bane duk dai mun ce Allah ya kara musu yadda ko to baki hawo ba ba za kun gani saboda haka ya kamata mata su rinka kiyaye tunda kaga ka gama gabatan haka suke ba za ta mata ba ana ba labari ta ce za ta je gidan um, fatima yar annabi za ta je gidan ta yi kitso ko tana zuwa ta ce mata ke ke yar manzan Allah ce amma tsakanin da Allah ban gaya mijina ba ko ma ce gobe in na gaya mai ta gaya mijinta fatima za ta zo a yi mata kitso fatima na zuwa gobe da ta yi fatima za ta zo sai ta zo da da hussein ta taho da hassan tana zuwa ta ce wannan fa ya ce ai ya dana ne ce a a a to aiko ban ban gaya kuji na cewa za ki zo da yawo ki ya kuri sai in gaya mai gobe za ki zo da yawo ki bari ce gobe gobe da za ta yi sai ta zo da husaini an gaya mai za a zo da yaro kun gane ko alhassan jikan manzan Allah da gari ya sai ta zo da husaini ta za zuwa ta ce a to ai da hassan na ce za ki zo ni ban ce mai da husaini ki ya kuri in gaya mai gobe za ki zo da wannan mijin na dawa ya ce ke ko da garin za ta zo duka yar manzan Allah su zo gaba ɗaya ki musu kitso kina ta kafa mata wata doka kun ga yadda su suke kiyayewa ba a ke yanzu kawai sai dai miji ke dawo ya ga an cika mai gida ɗan mata ana ta ainan ainan ana kitar ku ji tsoron Allah mata ba daidai ba ne irin wannan wallahi tallahi kuskure duk abubuwan da ake gaya muku kuma ba ku kiyayewa yanzu kawai zai iya dawa ce ga wani cosmetic a fce kawai zauna a ɗaki falon shi ba ko wani cosmet ɗinta a diploma nan poli ko kuma a nan biyu, ko kuma wani cosmet ɗinta a digiri wa ya zo ne su gaisa an ɗan kwana biyu tun da aka yi graduating ba haɗu ba kuma shi ya shigo gari yake shi ne ya mata waya yi ne ya zo a ɗan gaisa za ku mamaki wallahi tallah haka suke mata ba ruwansu wan babanki in yana da ɗa namiji haramun ne zo gidanki ya zauna saboda muharramin shi akwai aure tsakanin ki da kirishi kanin babanki haramun ne in yana da ɗa namiji wanda ya balaga ya zo gidanki ya zauna haramun ne amma zai iya zuwa zumunci in zai shigo sanda ya zo assalamu alaikum wane ne alaikum salam wane ne a to mai gidan baya nan Allah ka yi hakuri kamar lokaci kaza zai da ka dawo in zai zo ya muku ya zai zo mai gidan na nan dan uwanki ne na jini amma akwai aure tsakanin bai halatta ki zauna wuri ɗaya da shi ba kowa annabi ya ce sai na uku ya zama shetan sai an haɗa matsala tsakanin jama'a kun gane ku mata sai kun kiyaye to yanzu kun mazan ma ba san kan waɗannan dokoki na shari'a ba su kansu ba ruwan sai ga ya zo ya samu uh, watan ɗan wan baban matan shi ɗaya a wajen sai ya ci ya ragar kana tsaye sai ce a ah, ai na tura ne in dama ko kana na sai ce to kai ta tsaya wani kawai kai ta tsaya wani sai ya shige banza da shi watan waya ba shi lasisi da garanti duk sanda ya zo ya shige wawa wanda ba ya kishi iyali wallahi tallahi da yi kenan wannan ba ya shiga aljanna yake aljanna duk wanda kana da ba ka ji baya a aljanna dole yana ɗaya wurin jama'a kun gane an ɗan taɓa rahoto daga nan ne daga nan wurin wannan faɗan abin ne aka taɓa ina ga nan fa yawa na wato wannan abin ya kamata a mai wani tsari a daina aji shi a nan gaskiya saboda kun ga yana bata ɗauka allah ya kyauta na allah ka shirya da da haka mata ku kiyaye irin waɗannan tsarurruka saboda allah wannan asma'u ɗin an gane ko watan zaman abin ne kwata-kwata a wurin bai ba gaskiya dama tun da hanya ko an ce an fara karatu kar wani ya shiga za a ga wani sai ya shigo to sanda kuma ya taba to zai tsayar da karatu eh. wallahi na ba saurara jama'a za mu ɗan ƙara shi karatun kawai mala ya ce ah, asma'u wannan asma'un da nake magana kanta ita ce wannan shahararriyar matan auren wadda ko kuma in ce wacce kullum garin allah ya waye tana gama sallar asuba da allah ku bashi malantin da yana yi Thank you. Eh, eh, eh, rediyon ne ke fata sace na to inda ya yi kuba shi haka kawai malam wannan asma'un jama'a ita ce wadda ingarin allah ya waye take ɗaukan lauje sai ta zagaya bayan gida ta yi wa dokin mijinta ciyawar da zai ci da safe idan ta yi ciyawa sai ta share inda dokin mijinta ya kwana ta kwashe abin da ta share ta je ta tara ta kona wannan sabuwar ciyawa kuma sai ta zo ta zuba doki ya ci sai ta ɗauko linzami da shimfiɗar gadon bayan doki ne ake ce masa sirri da duk abin da ake dora ma dukiyin za a rushe ta dora mijinta sannan ta koma ta ce mai ta gama shirya masa abin hawa in zai fita ba wani matsala sannan sai ta yi gaba ta kwanta kafar dokin a inda aka ɗaure sannan ta rike linzamin ce gaba sannan su fita sanda zai hau yana sa kafa shi zai taka sai ta rike shi ta ingiza shi a hankali sai ce mai addu'a ta ce mai gida Allah ya saka maka da alkhairi wannan ɗawainiya da kake da mu Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo mana da kai lafiya babu abin da za mu yi ce gode ma Allah da ya azurta mu da miji irin wanda ɗawainiya kullum yake akan kula da mu jama'a kun gane ko Allah ya tallaka je karanta tarihin asma'u duk mace na da bukatar jin yadda take jama'a kun gane ku. lokacin da har ta kai wa annabi fatima ɗaki annabi ya shigo da yan madara yana sha ya mika fatima aisha yana mika wa aisha sai ta nuna kamar sai ta daka mata ta ce ke karba ba manzo allah ki baki ba tun da ya baki ki amsa sai ta karba ta sha ta dawo da annabi annabi sai ya kalli watan ya kafa kai ya ƙara sha sai kuma ya miƙa ma asma'u sai ta ce mu mun koshi kawai ba matsala kun ga ku ko sai annabi ya ce ku dai karɓa ku sha ta ce da ta karɓa sai ta nemi ina ne daidai inda annabi ya sa bakin shi sai ta kafa bakinta a wurin ita ma sai ta sha dan neman albarka wurin ba albarkar bakin manzan Allah Allah ka shirya da to asma'u inda ma wadadat abdullahi bin zubair ta kuri sanda ta haifi yaron nan na dan nan nata mai suna abdullahi dan zubair take cewa ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ɗauke shi na je gun annabi da shi fa wada'tuhu fi hijrihi na tsora yaron akan cinya annabi thumma da'a bi tamratin annabi sai ya ce a kawun min dabiru fa ha ana bashi shi ya sa a baki ya tattauna ta tafalla fifi annabi sai tofa miyamshi mai albarka a bakin yaron fa kana awwalu shay'in dakhala fi dawfihi riƙo lahi sallallahu alaihi wa hannu abin da ya fara shiga bakin yaron ne miyan annabi ha Allah ba kuna kallon fitsari wata ta shan amma annabi ya ce ba ci ba cin wutar jihar to bare wanda zai sha miyan annabi jama'a wallahi in annabi zai na yi kashi na rantsi da Allah albarka kashin yake da shi ba irin naka bane mai wari kashin manzan Allah akwai albarka duk wata cuta da za ka shafa za ka ka samu lafiya jama'a kun gane ko kashin annabi ba najasa ba ne haka fitsarin shi to bare yawo yawun da ke ambaton Allah ko yaushe Aisha ta ce ya yarkurullah ala kulli ahyani yawun da ya fito daga irin wannan baki kai wannan yawun ko shi ta kai Allah ka shigar da sun mahannakahu tamri annabi sai mai ta tahaniki da wannan dabiru ya tattauna ya tattauna ya lakatu sa ya guga ko ina a bakin yaron sun mada'anahu sai annabi ya mai yaron addu'a wa barraka alaihi annabi ya masa tufin albarka Allah kai mai wannan yaro albarka Allah ka kara mai albarka wannan hadisi bukari ya fitar da shi lamba hadisi na dubu uku da da dari tara tara.

ba zan ce ana dara ga gagari yayi wadda mu ba dara muke ba ne ana karatu ga lokaci yayi to kuma ana gayyata yan uwa musulmi lacca wadda za a yi a nan itn a wa'azin gowar sallah za a gabatar ranar 11 ga watan zulhijja ah, wuri shine sabon masallacin itn na kan titin nan kenan zangon shanu daga goma na safe zuwa sha biyu wanda zai gabatar da wa'azin shine dr mutayar tajuddin shugaban zama shine dr sadiq alkafawi sales nan abu zaria kwango za a yi ne kuma akan me ya mai da musulmi baya a yau wannan lacca ga takardu nan gaskiya kowa ya kokari ya gaya ta sanar da laccan nan a unguwarsu menene ya mai da musulmi baya a yau kuna kallon sai yadda suka yi da musulmi a ranar duniya kun gani to duk a yi a kawo mun yi karatu a nan hubbun duniya wa karahiyatul maut aljahalu bi tabi'ati hadha fi aljahalu bil ghaya allati khuliqa al insanu min ajali kun ga waɗannan abubuwa guda uku duk wani randa bawul kan sura. wallahi hubbun duniya wa karahiyatul maut san duniya da musulmi ke da shi da kuma tsoron mutuwa sannan aljahu bilgaya musulmi aro ya dinga rayuwa amma ya jahilci inda ya sa gaba me aims ɗinsa me yake targeting a rayuwa shi ma bai sani wallahi na taɓa da muka karatu nan na buga muku misali yanzu yara tun suna nursery school za a ga ana ɗan tambayar da turanci kai mai kake so ka zama sai ce lawyer kai mai kake so ka zama electrical engineer kai ba ina so in zama doctor kai ba ina so in zama pharmacist kai ba ina so in zama kaza ko kai ba ina so in zama limamin juma'a ka taba jin wanda ya faɗa haka <laughs> jama'a kun gani kaga tun yara suna kanana ba a cusa musu abin da ya tunanin abin da ya ba abin da aka fi aka cusa musu tunanin shi kun ji daya da zai dage ya karatu ya gama nazir ya shiga primary ya dage ya karatu ya gama ya gama js ya zama science student sanda ya ssce ya fita da credit aa guda takwas ba abin da ba iya ci ba jama'a kun gani ya je jam ya ci 400 din duka ba subject ruɗa ake yi ba to ya je ya ci 100 din kowane subject ya ci ya ci ko kuma 399 kun gani ya je fasuyon e din nan ya ci ya samu admission zai medicine ko engineering ko law din wallahi billahi dan musulmi idan ka ce mai tsakaninka da Allah yadda ka dage dinna to wai a ƙarshe yi manufarka ka zama medical doctor to jahiltar manufar to na daga abin da ya haifo da musulmi matsalar kun gani musulmi yau idan zai buɗe tireda a nan in ka ce me yin manufarka na buɗe tireda a nan wallahi kawai manufar shi ya samu kuɗi shi ya samu rufin asiri to ina son ku gane cewa wallahi kun ga ba bakin masallaci ba ne wallahi wata arniya za ta iya roƙon malam da safi cewa za ka rinka gasa masara a wurin nan za ta iya ko kan kwanan layu ko a tsakiyar layu na rantsi da allah kai kake tunanin wai kuɗi na rufin asiri take ne ba ita kuma akwai abin da asali dalilin zaman tauri kenan ah. ba sana'a ce ta dame ta ba ko kosai ko tallan manja ko mangyada ko tallan kifi tana shiga gidajen ba wannan ne asalin gayar ta ba m ɗinta ta abin da ba wannan ne target ta ba akwai asali abin da shi take nufi shi ne ya za ta yi ta samu abin da za ta kai koya ne cocin ta duk sati misali kuma idan ana neman wani bayani na sirrin musulmin unguwar da take shiga tana tallan kifi dama cocinsu da ita ya dogara ita ce za a saurara ke bayani cikakke na ga yadda iyalinmu ke gudanar da rayuwarsu a gidaje ga yanayin ɗakunanmu ga abubuwan da ke ciki ga matsalolinmu ga inda ga duk tabbata jama'a kun gari amma yanzu za a ga mutum ya zo ya buɗe shayi a nan shi sa ga ai waɗanda suke da himma a cikin ƙungiyoyin musulmi na duniya wallahi ko kaji yan ikwan na ciki su suke da wannan tsari za a ga mutum kawai sai ya zo ya afke gemu amma sai ya zo unguwa sai ya kafa abin shayi teburin shayi kawai ya zo ne gama karanta mutanen wurin yana kai sako in za a zo unguwar da'awa ga yadda za su inda su matsalar mutanen unguwar kaza ne jama'a kun gani yanzu mutum yan ikhwan wallahi aka sasun banna su karin kai sai ya rika yawon kawai yana neman wani wuri ne ake shan shayi da aka fi haɗuwa a garin nan ba ko yana da duk abin shayin wurin yana da shi a gida amma haka kawai shi ma sai ya zama ɗan majalisa kullum sai ya je shan shayi kullum duk firar da za a yi da shi za a yana nan sai an gama sakin jiki da shi idan ana firar sai wurgo wani abu na sanya tunani ga mutane ana nan sai kara wurgo wani abu ana nan sai ka ga gaba ɗaya mashayar shayin ta zama kawai tunani ne na canji tunani ne ikhwani jama'a kun gani na mu ba haka bane rediyo wannan wani mutum bai jin shi da manufa idan kuma kaga yau ya ji gobe ya ji jibi ya ji gata ya ji wai amfanin jin jin da kake amfanin mai yake maka kaji bbc kaji bosu america kaji jamus dutch bailey kowace duk kaji dan allah a ƙarshen sati in ka zauna ka gama tunani jin amfanin mai maka a duniya ko a lahira za a gaba ɗaya ba amfanin da ya maka a duniya kuma a yana ba amfanin da zai mana to kaga kai kana ji ne ba da manufa ba ke kun gane to wallahi kun ga aljahalu bil ghaya wadda Allah ce ko da insanu min ajlihi ko wallahi tallahi na da abin da ya haifo da musulmi matsalan nan an ba ka buga yaro rabbul gulam hadisi rabbul gulam yaro ai harbi ai harbi harbin ya ki samun shi ya kira shi sarkin ya ce mai kaga ba za ka iya harbi da harbin da za ka yi iska za ka iya kashe ta amma zan ba ka shawara kaga wannan kibiyar ta waɗe ka ɗauka ka sa a cikin abin harbi ka tara jama'ar gari ka ce da rabbil kula kun gari in ba kai yi wallahi ba kuma ka faɗi kowa ya haka kawai za ka iya ka kashe kun ga ya ba da sirrin yadda za a kashe saboda wata manufa da shi yake ka ji a kashe kama a kisa in kana da manufa ta addinin ka ya yadu bayan kashe ka kai kadai dalilin kashe ka addini zai yadu za ka iya tsari yadda za a kashe ka da addini ya kuma haka tafa da aka yanzu ka ga musulmi a banki yana wakiltar kansa ba musulmi da musulunci yake wakilta amma in kaga an ne a kusa da shi shi kuma yana wakiltar kiristanci ne da ɗan uwan shi kiristan ga wurin express idan kaga musulmi na express yana ko wakiltar kan shi ne da addinunsa amma in kaga an ne a wurin yana wakiltar cocin shi ne da addinin shi amma a kudi ba yawo ne aka yarinya ce ko e a wannan asibitin na madarkaci na biyu aka je wata kawai ta haifi yaro sai ta wurgar da shi tsakanin dan bulo haka kenan har ya dan kuje yaron da haihuwa shi kenan ana zuwa tun da kusa da wurin ne aka ɗauka sai aka shiga da shi asibiti wata arniya tana gani kawai sai ta ɗauka tenan tenan ta yi maza ta sai aika aka siyo kayan sanyi ta sa mai yarinya kawai ce ta sa mata folina nan ki kawai ce ce ku bani folina dina ku bani folina dina duk yan uwanta aka ce a ah, kin samu bebi kin samu bebi wani yana ganin haka sai cin laro sai mun magana sai nemo wani magana na ce ka samu mai unguwan na ce ba alhakin karɓar ta ba in ko ba haka ba a garin musulmi a tsanci yaro ta ɗauka wani arne ne zai A ina arne ke a cikin garin zaria don haka ko dai ta ba musulmi wannan ɗan ko kuma ita sai mun sace ta ita ma wala za mu sace yar iska kawai to shi ne hankali ya tashi aka je aka sami mai unguwa duk yadda za su yi su a ƙarshe dai dole ne aka yarda alhaki dai yana kan waɗanda ke unguwar ne sai inda inda a cikinsu ba a samu ba da ma wata yarinyar ɗalibinmu ta ce tana so wani ma ya ce yana su ga sunan dai ana nan sai kuma wata yarinya nan har ne a fce duk satin nan bai wuce biyu zuwa uku ba ita kuma tun da ta zo wani arne suke ta zina dan uwanta ne arne ya mata ciki to kowa ya ce ni na rasa kai fce ta yi wala har ta ciki mala har ciki ne girma ta ki ta koma garin su wai sai ta haife ta yar sannan ta koma tana haihuwa ko sai ta ce za ta wurga shi matsayi sai wata yarinya ɗalibin ta ce a ita tana su, sai ta ce ta ɗauka har na suka ji labari ne fa rigima ce rigima to shi ne aka ce dole ita yarinyar yanzu za a zo da 'yan sanda in ya waye to wani ma'aikacin asibiti da aka je rigimar ta kai wurinsu sai zo ya same ni ya ce malamin za a iya mai yari niyan nan magana in za ta ba da haɗin kai ta gudu wala a daren wani sha biyu dare ta bar an da bai ta an rasa shi kenan kawai da yanzu da su suka ce ke kiri yaran tuni yanzu yaro yana na hannun musulmi an ci gaba da kula da shi sai da aka kawo shi na ɗauka yaro kyakkyawa ɗan arna amma shi musulmi shi musulmi ne walla eh ita yarinya ko sai a kubu na tura da kai na tura kuka je ko wallahi tallahi sunan shi amma wata ɗaliba ta ce ta ɗau yara a an tsara suna abdullahi ko abdurrahman ɗaya biyu don ta ta ce wani suna za a sa tana sa abdullahi ko abdurrahman na ce a sa mai ɗayan su duk wanda sa yayi kaga to kuma za ka yi mamaki wallahi eh sai da ta rubuta a rubuce kuma ta kuma saboda sun tsorata ta arna suka ce wai to yanzu dole sai an ɗauke ta su za su ba da kuɗi da 'yan sanda a tafi haggarinsu 'yan saudan zariya ce a je haggarinsu in iyayenta ne ba za su karɓa ba shine za ta ce ta ba wani to shine ma'aikacin asibiti ya ce min malami inda dai hanyar za ta yadda ta gudu har ya ce ba na aika na ce ta baggarin ga kuɗin mota kuma ta gudu <laughs> ka gani wacin jama'ar musulmi wallahi tallahi zo ko express kake yi akwai abin da za ka yi wa addini ku je ku saurari karatun da muka yi wa littafin ma za ka damta litinin nan a nan kusur karanta littafin a nan yanzu wannan abin da za ka iya a addini ba za ka rasa abin da za ka iya ba a addini wannan da in baka iya magana to sai kai ka buga ta ko guda uku ce sai ka kai wasu masallatai me kai wa addini gashi ka buga takarda ka kai gaba ta duk gayanan a littafin nan mun karanta har ya ce a tambaye musulmi ma ma zan kaddamta lidinin la ya ce wannan tambayar ma abin kunya ce wala abin kunya ce a tambaye musulmi a ganka yanzu a ce to wai kai ne kai wa addinin Allah na gudunmawa wannan abin kunya ne domin ya kamata a ce ɗan uwanka musulmi sun san abin da kai wa addini ba wai ana neman ajiwai mai kai ba tun ba ba mai kai ba kenan in ko an sani dan me za a tambaye ka mai kai kamata ya a tambaye ka wace gudunmawa ce za ka ƙara ba addini dan an ga wadda kai ta baya a kan kaza da kaza

an koya musu ne muku yan suna kawo kudi ne ma. sun kawai kudi tunatarwa ga masu zuwa sallar idi mata masu saka nika za su daga shi kar mata su zo da jaka masallacin idi don allah maza inda aka nuna musu za su aji abin awansu a nan a nan za su aji. don allah a kiyaye kada jiki ya yi tsani a abin daga ce sojoji ko sojoji za a aji a wuri ne ne na san jiki zai yi tsani in aka ce ka hanyar ma ɗan haka jina kukure su za a yi sallah karfe tara daidai a can cika-cike nan ko nan patros to patros ba saura ko kuma saura kuta to mu kuma namu ina jin takwas da rigi mu da muke a dambu a dakan shi kai eh, eh takwas da rigi su takwas da rigi har muka riga gama da ku da dariya titi eh da mu da can cikin ne wa alaikum salam na da ina cewa wanda ba zai yi laye ba ba zai kama baki ba amma gaskiya ku karanta littafin alfikin wabisu ya ce wannan mustahabbancin har wanda ba zai yi laye ba ne wanda zai yi layyar in ya dawo ana son ya ci daga dabban layarsa in ko ya ga zafi a dan wahala ko me yana iya fara da shi alaikum salam eh, ana fara tun yau kwana bakwai da ta wuce ba. duk ba tsakanin na ana son musulmi ya rinka yawan ambaton Allah ku jawo karanta wa kurla fi ayyamin ma'aluma da fi ayyamin ma'amuda an gari tafsirin da bayanan da malamai suke kuma juma'a ta haɗu da sallah maganar gaskiya ita ce duk wanda ya halarci sallar idi in ya so duk lokacin juma'a ya zai iya zuwa juma'a An kuma ya ga dama annabi ya ce zaman shi a gida ba sai ya je ba ba a za a kan shi babu juma'a idin da ta ɗauke masa duka wannan sahihin hadisi ne ga shi nan abu hari karanta bulugul maram ranar juma'a in ya zama ranar sallah ne in dai ka je sallar idi to annabi ya ce an ɗauke maka zuwa juma'a ba dole ba sannan babu azahar a kanka wannan magana ita ce daidai in ka je idin kana iya zaman ka ci gaba da harkar ka ce mu hadu da kai da la'asar to amma da za ka je a yi juma'ar da kai da kuma ladan ka ya ce jama'a kun gane ku Allah ka shirya da mu